Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma tashar mu ta Alfa Radio a birnin Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau talata 6 ga watan Satumba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji ƙaran hasken da fadar shugaban Najeriya ta yi game da soke wani zaman majalisar ministocin ƙasar da aka yi. Za kuma ku ji cewa ministan harkokin mata ta Najeriya ta fito fili ta bayyana goyon bayanta ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar idan har ya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa. ni ba butul ba ce ni ba mai cin amana ba ce ni ba mai yardara ba ce idan yau ina Kabinet din nan baba buhari ce zai tsaya mai girma a tiko ce zai tsaya wallahi tallahi ka ji na rantse maka zan je in gode wa baba in ce na gode sannan in ce to ba zan iya ci gaba da aiki ba na minista na gode To za ku ji ƙarin bayani an jima kaɗan. Bayan haka kuma za ku ji abin da masanin wato wani masanin harkokin tattalin arziki da wasu 'yan Najeriya ke cewa game da rahoton da ya ce Najeriya ta fita daga ƙangin koma bayan tattalin arziki. Shi yasa yau muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin a wani fannoni ko ɓangarori kuke ji ko ganin alamar cewa Najeriya ta fita daga ƙangin koma bayan tattalin arziki? Sai a kira lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar amma kafin nan ga labaran duniya. masauraro assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya faɗa a yau laraba cewa yana fatan 'yan majalisa za su yi ƙoƙarin ɗaukan matakin kare 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama daga mai da su zuwa ƙasashensu na asali duk da ya ɗauki matakin kawo ƙarshen shirin da ya hana a maida su a ƙasashen nasu. Da aka tambaye shi a fadar White House ko yana ganin 'yan majalisar za su yi wani abu kan bakin hauren, Trump ya ce, "Ina fata za su yi, ina da zaton za su yi." Bakin hauren sun shigo Amurka ne da iyayensu shekaru da dama da suka wuce ba tare da izini ba. Trump ya fuskanci suka mai yawa daga wajen 'yan jam'iyyar Democrat da kuma wasu daga cikin 'yan jam'iyyarsa ta Republican game da wasu shugabannin 'yan kasuwa a Amurka sakamakon yunkurin ruguje shirin na daka wanda tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya shirya shi ga bakin haure marasa izinin zama wanda ya ba su damar zama su yi karatu da aiki a Amurka har ma da shiga aikin soja. Trump dai ya bai wa 'yan majalisa watanni shida su kada ƙuri'a akan al'amarin amma zai waiwayi shirin idan an ɗage haramcin na ɗage haramcin mai da su ƙasashen su idan har 'yan majalisar ba su yi wani abu ba. ɗan majalisar dattawan Amurka Bob Melendez na jam'iyyar Democrat ya bayyana gaban wata kotun gwamnatin tarayya a yau Laraba a jihar New Jersey domin fara yi masa shari'a akan zargin cin hanci da rashawa. ana dai zargin menendez ne da karbar cin hanci daga hannun wasu attajirai masu ba da gudunmuwa domin ramawa kura ariyarta ya goyi bayan muradan harkokin kasuwancin waɗanda ke ba da gudunmuwar a majalisar wannan shine karo na farko tun bayan abin fallasar da aka yi wa lakabi da abscam a shekarar 1981 inda dan wato inda aka yi wa dan takarar majalisar dattijai da ke kan kujerarsa shari'a bisa zargin cin hanci masu gabatar da kara sun ce menendez ya karbi cin hanci wanda ya hada da tafiya ta kasaita da jin daɗi da kuma ba da dubban daloli a matsayin gudunmuwa ga harkokin siyasa daga solomon melgen a ƙoƙarinsa na sauya dokokin biyan kuɗin kiwon lafiya medicare domin melgen ya ƙi biyan miliyoyin dala amurka da ake bansa. sa a farkon wannan shekarar aka sami melgam da laifin kitsa babban shirin damfara amma aka daga yanke masa hukunci har sai an gama shari'ar menendez labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Masu bincike akan harkokin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a wani rahoto a yau Laraba cewa dakarun gwamnatin Siriya ke da alhakin hare-hare har sau ashirin da makamai masu guba akan musamman fararen hula cikin shekaru hudu da suka gabata. Kwamitin bincike akan Siriya mai zaman kansa ya ce waɗannan hare-hare sun faru ne a tsakanin watan Mayu da Yuli. A wannan shekarar a garuruwan Khan Shekun da kuma Allah Tamni da gabashin huta. kwamitin ya tabbatar da faruwar hakan ne ta hanyar tattaunawa da waɗanda suka gane wa idanunsu da kuma waɗanda abin ya shafa kai tsaye game da ma'aikatan lafiya kai har ma da hotunan tauraron ɗan adam a hotunan burbushin bama-bamai sannan da rahoton ƙungiyar haramta amfani da makamai masu guba gwamnatin shugaba bashar al-assad ta sha musanta wannan zargi na amfani da makamai masu guba kotun kolon kasar indiya ta baiwa wata yarinya 'yan shekaru goma sha uku da aka yi wa fyaɗe damar zubar da cikin da ta ɗauka yarinyar da take da ciki na tsawon makonni 32 tana bukatar izinin kotu domin dokar indiya ta tanadi zubar da ciki da bai wuce makonni 20 ba idan aka gano cewa lafiyar uwar na fuskantar haɗari an saurari karar a ƙwararren lokaci domin iyayen yarinya sun gano tana da cikin ne bayan cikin wato makonni 29 da ta ɗauki wannan cikin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rage zaman Majalisar Ministocin Najeriya da Fadar Najeriya ta yi ya sake janyo cece kuce a kasar akan ko me ke faruwa. Fadan shugaban Najeriya ta yi ƙarin haske abokin aiki na sahaba Imam Aliyu na da ƙarin bayani. Wannan shi ne karo na biyu ƙasa da wata ɗaya da fadar shugaban Najeriya take ɗage taron majalisar ministoci tun bayan da shugaba Buhari ya dawo daga jinya a Ingila. Ministan yada labarai Lai Muhammad wadda ya bada sanarwar ɗage wannan taro ya ce saboda hutun sallah da aka tafi ma'aikata ba su haɗa kan takardun taron ba. Ka haka na tambayi kakaki a fadar shugaban Najeriya Garba Shehu baya jin za a yi wa ɗagewar wata fassara. eh za a iya yi amma kuma in aka yi ce ma hakan ba ba wai sabon abu ne a ce an daga taron majalisar ministoci ba hmm. shi wannan taro shugaban kasa ke kiransa lokacin da yake bukata kuma don a biya ma bukatun jama'a ba bukace ko tsarin mulki ya ce dole sai an yi taron na ranar laraba ba hmm. A hmm. masana tattalin arziki suna a wato da bambancin ra'ayi duk da cewa akwai alaman cewa tattalin arziki na kan kama har hmm. yanzu abin wani ɗan tangarɗa kaɗan na iya sawa a koma gidan jiya. saboda wannan aiki gaba aka samu tattalin arziki da aka ce yana cikin rami yana cikin mawuyacin hali aka ce ya fito daga cikin wannan rami saboda aka fatan mu shine daga nan yanzu wannan jami'ai gaba ɗaya kowa kuma ya mai da ƙarfinsa a dage don a tabbatar cewa shi kansa wanda yake cikin damuwa ko matsuwa yau shi ma ya samu sassauci domin kasa ita ma ta samu ci gaba dangane da tattalin arzikinta. ta wasu rahotanni a wasu kafofin yada labaran Najeriya na cewa ɗaya daga cikin ministocin shugaba Buhari tana yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa a cikin abokar yakin neman zaɓe. Ko abin fadar shugaban ƙasa za ta faɗa kan wannan? Wallahi ban da labari kuma ba zan ce komai akan abin da ban sani ba gaskiya. na kuma tuntubi farfesa salisu ya kasai na jamar usman ɗan hodiyo shin yana gani jama'a za su gamsu da wannan dalili kamata a ce a tun da akwai minista wanda yake na yada labarai kuma duk abubuwan da suka faru game da gwamnati ko za su faru din za a sanar kuma ka cire ka kalli yawan jama'an najeriya abu ne mawuyaci a ce wato za a so a ta share karya domin za a ji kunya Farfesa wani labari da muka gani ba da jima'a nan ba a kafofin yada labarai na cewa eh. wata minista a gwamnatin Buhari an ganta ta je gaisuwar sallah ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar tana ce masa ta kira shi shugabanmu babanmu kuma mutumin da zai zama shugaban Najeriya a shekara ta da goma sha tara idan Allah ya yarda. Tana mu baya har gobe da shugaba Buhari. wato alai wannan siyasa ce kawai shine ni a ra'ayina nake ganin kamar mu siyasan mu har yanzu bata nuna ba duk kokarin da na yi don jin ta bakin minista jumai alhassan kan wannan batu ya ci tura sahabo imam aliyu sashin hausa na murya amurka daga abuja najeriya To madalla a gaida sahabu Imam Aliyu. Karo na biyu kenan da ministar harkokin mata ta Najeriya Hajiya Jummai alassan ke fitowa fili tana bayyana dalilinta na goyon bayan tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Abubakar Atiku kan tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2019. Duk da cewa tana cikin ministocin shugaba Buhari. A hirarta da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz, ministar ta tabbatar mashi da wannan batun saboda ta ce shugaba Buhari bai ci zai sake tsayawa takara ba. Eh, bai nuna zai tsaya ba mana don a 2011 da aka kuma zaɓe aka yi masu tuge ya ce ba zai sake tsayawa ba sai 2014 eh, hmm. mutane suka fara neman shi ana sa mishi ah, pressure ya tsaya ya tsaya domin ya gyara ƙasa to sai ya tsaya to a lokacin yace zai tsaya eh, tam ɗaya ne kawai eh wa'adi ɗaya ne kawai zai tsaya to ko za a sake sa mishi pressure a 2018-2019 cewa ya tsaya zaɓe a yanzu dai bai ce zai tsaya zaɓe ba ni ba butulu ba ce ni ba mai cin amana ba ce ni ba mai yardara ba ce idan yau ina cabinet din nan baba buhari ce zai tsaya mai girma a tiko ce zai tsaya ni zan je in durkusa gaban baba buhari in ce mishi to baba na gode da ka bani dama na yi sabin wannan ƙasa a matsayin minista a ƙarƙashin gwamnatinka na gode amma ga yanzu ka fita za ka tsaya siyasa eh, uban ɗaki na da ka sani a tiku abubakar shi ma ya fita zai tsaya zama na a nan ba zai yiwu ba domin uban ɗaki na in yi tsaya siyasa ba dama in tsaya a nan don zai zama munafunci ni kuma ba munafuka ba ce ban iya munafunci ba abinda na faɗa kenan kuma wallahi ran da baba zai ce zai tsaya a tiku kuma ya ce zai tsaya wallahi tallahi ka ji na rantse maka zan je in gode wa baba in ce na gode sannan in ce to ba zan iya ci gaba da aiki ba na minista domin kaga za a ba za a ma yarda da ni ba sannan shi baba buhari idan na ce na bar a tiku ko ba ni da a tiku ko uban ɗaki na bane shi ma baba buhari zai shakka na zai ce wannan mace amana ce kuma ni duk wanda ya sanni bai sanni da ƙarya ba bai sanni da cin amana ba bai sanni da yaudara ba bai sanni da butulci ba ko da yake baba atiku bai ce mana zai tsaya zaɓe 2019 ba mu muna kyautata da zaton mu 'ya'yan shi na siyasa cewa zai tsaya to ba ke tunan ganin kaman kan cewa kamar da ke ce a shi Buhari bai fito ya bayyana ba sannan shi a Atiku ma bai fito ya bayyana ba wasu su mamaki ganin kan cewa domin akwai raɗe raɗin kan cewa watakila Atiku ka iya komawa jam'iyyar ta da wato PDP anya ba kaman kan cewa kuna son ku koma inda kuka fito ba ne a da wato PDP kai da kanka ka ce raɗe raɗe ne ana kira raɗe raɗe a cikin siyasa ne Ibrahim Abdulaziz kenan a hirar da ya yi da ministar mata Hajiya Jummai Alhassan. Mahukunta a Najeriya sun ba da sanarwa a hukumance cewa kasar yanzu ta fita daga halin kuncin tattalin arzikin da ta samu kanta ciki a baya, to amma talakawan kasar sun ce ba su gani a ƙasa ba ga rahoton da Hassan Maina kaina ya turo mana. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fidda wani rahoton da ya nuna cewar tattalin arzikin najeriya ya bunkasa da kashi sifili da dugu hamsin da biyar cikin ɗari a watanni ukun farko na wannan shekara ina kai mukarana da na bara abin da hakan ke nufi shine yanzu najeriya ta fita daga cikin komadar tattalin arziki masanin tattalin arziki yushewa aliyu ya mana ƙarin bayani shi fita daga cikin wannan tuwa arziki fita ne wanda zai sa misali kan mutum wanda yake iya cin abinci sau biyu a rana sai koma ya ci sau uku kamar kuma wanda da yana ci sau uku da amma yana ci yana ci ba nama a sai kai ya hau mukamin ya kara nama to ne yake nuna fita daga cikin wannan tattalin arziki na tawaya a wajen mutane to amma a gwamnatance a'a jimilla ne ake har bangaren tattalin arziki da ya shafi sufuri da ya shafi gona da ya shafi eh, ma'adinai da ya shafi man fetur da kuma abubuwan da ya zo hannun gwamnati. Amma da dama daga cikin talakawan Najeriya ba su amince da wannan kididdiga ba. Suna na Abdullahi. Ka sanya dangane da halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki. An ce Najeriya ta fita daga halin matsin tattalin arziki mu dai ba mu gani a ƙasa ba. to kuma gashi mutane suna cikin mawuyacin hali a ƙasa kusan ma abincin da mutum zai ci ma yana mai wahala to kuma ta za a fidda wannan rahoto ba tare da 'yan ƙasa su za su yi wannan bayanin ai ba wai su daga can sama za su fito su bamu wannan bayanin ba eh, Suna na yakubu yusuf kankara jihar katsina gaskiya abin da za mu ce shine mu gani a ƙasa ya kamata idan har ya tabbata ba su za su faɗa ba mu talaka za mu gani mu yaba amma ba su ba daga can wanda su ke jin daɗin abin za su faɗa Usman bayan UTC wani ɗan kasuwa ne. Eh to gaskiya lamari har yanzu dai akwai sauran 'yan yara da ke a bangaren price ɗin kaya. Dan har yanzu babu wani abin da ake sayan shi kamar da. Kaga kamar abin da ake sai da dubu ɗaya yanzu nan in ka tashi a kasuwa za a iya ce maka dubu biyu kuma an sai da shi sama da haka. yawa to yanzu malam ka na shushe yana ka amince cewa an fita daga cikin halin da ake cikin na tattalin arziki a Najeriya a magani a ƙasar mai gida kamar yaya saboda muna cikin gaskiya rashin halin kuɗi gaskiya saboda Allah ba muna cikin matsalar kuɗi ba kuɗi ko ina mu yawa tare duk sai a hankali gaskiya ba mu gani a ƙasar masanin tattalin arziki yushewu aliyu ya ce akwai abin da ya kamata gwamnati ta yi eh abin da gwamnati ya kamata ya shine ta kula da farashi farashin da ake sai da kayayyaki sannan kuma duk abin da zai kawo farashin ya zama na daidai da kudaden da ke hannun mutane to gwamnati ya kamata ta yi shi sannan kuma a kula da kudaden da ake ba da bashi suka a banshi wato lending rate kuɗin interest rate da ake bayar a banki shi ma a kula da shi sosai saboda ma'aikatun da ke samun 'yan kuɗaɗe a su samu kuɗaɗe domin su zuba shi a tattalin arzikin ƙasan. San mai na kai na muryar Amurka daga Najeriya. madalla a gaida Hassan na kaina yau muna son mu ji daga gare ku ku masu sauraron shin a waɗanne ɓangarori ko fannoni kuke ji ko ganin alaman Najeriya ta fita daga kuncin tattalin arziki sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuna tare da Adamu Jeji daga kamfanin Fate Jaji Kaduna, Najeriya. to Malam Adamu muna jin ka. har ga Allah kamar yadda 'yan uwana wanda kuka nemo ra'ayoyin suka bayyana. Mm. Ba shakka mu talakawa ya kamata mu fito mu faɗi cewa lallai tattalin arzikin Najeriya ya fara haɓaka. Amma su waɗancan dama ai suna cikin daula. Kuma a gaskiya har yanzu ni har yanzu ban ga alamun wani sauki da a ce an same shi ba. Mm. Saboda ba dan komai ba mu muna cikin talakawa ne tsumbul kullum sai ka ga mutu ya taso daga nesan duniya ya zo wajen mu yana neman taimako mu ma bai san ba mu da shi ba saboda kawai yana jin mu a rediyo kawai san yada labaran nan muna maganganu to mun gode malam Adamu Jeji har yanzu dai muna nan a Kaduna assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana sunana Ibrahim Darama Rigacikun Malam Ibrahim muna jinka ka To gaskiyar magana a cewa tattalin arziki mun fita daga matsalan tattalin arziki mm. zai iya cewa na yadda ya canza a takarda amma a ƙasa gaskiyar magana bai canza ba domin har yanzu akwai 'yan najeriya da ba sa ma iya cin abinci a rana sau biyu ko sau uku ma da aka saba ana yi to fatanmu kira ga gwamnati a daina saurin faɗin haka a a bari talakawa su shaida a ƙasa wanda su ya kamata a ce su fito su fara faɗan cewa su fara faɗan cewa eh, lalle tattalin arzikin najeriya ya haɓaka ba wai a faɗa a jarida a takarda a ce za a yi aiki da shi ba to mun gode malam ibrahim alaramma har yanzu dai muna nan a kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Wani dauda barkan ki da dare sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwa. Alhaji Musa Garo kana lafiya? To idan muka idan muka dauki wannan al'amari da su shugabannin Najeriya suke magana. Mm. Gaskiya har yanzu dan Najeriya dai talakan Najeriya har yanzu bai gani a kasa ba. Saboda duk abin da kake saye da tsada haka yake sayen shi. kuma kin gama wani abu ma da gwamnatin tarayya ta ya kamata a ce hmm. wannan rage mai da ta yi ba wai a ce rage wa talakan Najeriya naira biyar a mai ba ya kamata a ce naira arba'in din ma a cire ta a bashi a naira ɗari to kaga duk sheke ka kawo matsalolin ma a Najeriya hmm. da haka mu fatar da muke shugaban ƙasar Najeriya duba talakan Najeriya domin talakan nan fa shi ya jajirce ya ba kan wahala akan Muhammadu Buhari a tashi lafiya na gode Alhaji Musa Garo to Alhaji Musa Garo mu ma mun gode yanzu kuma bari mu nufi birnin tarayya Abuja Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Sunana Ibrahim A. Isa dutsen ɗan bako shi karamar hukumar shanono lokar gamman Kano state mazaunin garin Abuja. To Malam Ibrahim A. Isa muna jin ka. a su shugabanni da suke wannan faɗin magana kamar ta ɗan uwana ne Alhaji Musa Garo. Eh. Makoci na mutumin Garo wannan magana da suke faɗi suna cikin sanyi ne ba san abin da ke waje ba mm. domin yanzu tsakanin masallatai da coci da kasuwa in kika da za ki zaga ki ga yadda mutane fara suna ta roƙo a taimake su wani ma yana ta bai da abin da zai ci yau bai da abin da zai ci gobe illahi illahi ke kanki sai kin yi kuka a matsayin shi na yan jarida To Allah kyauta Malam Ibrahim A. Isa yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafale kacin magaji ɗanya Musa kuma jihar Nasarawa Malama Maryam barka da aiki. Barka ka dai Malam shafale menene ra'ayinka? Malama Maryam a gaskiya fi sabilillahi gwamnatin Najeriya suna da aiki a tattare da su da yawa don hmm. kam a gaskiyan magana shine. ne. talaka ne ya kamata a bi shi a zo a tambaye shi yaya ne ne yanayin kasan nan yake ciki amma ba wai kawai su zauna su tsara ba takarda a ce wai kasan nan an samu wani cin gaba babu cin gaba ko daga nan zuwa can an koma baya ne an koma kasa rami aka shiga saboda a hmm. gaskiya a yanzu aure ya mutu malama maryam aure hmm. ya mutu a kasar nan namu najeriya wallahi kuma mutane sun mutu saboda yunwa da wahala saboda haka in za su dawo su yi gyara su dawo su yi gyara don a samu cin gaba wannan kasa amma kar su zo suna mana magana na yan takarda da fatan za ku tashi lafiya mun gode to mu ma mun gode malam shafale yanzu kuma bari mu nufi jihar filato Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Malama Maryam kina magana da Gali Umar ne. To Malam Gali muna jan ka. gaskiya alhamdulillah na yi farin ciki don na kusan shekara ɗaya ina neman ku wallahi ban same ku ba Allah sarki kuma alhamdulillah to mi ne mm. gaskiya ya kamata kamar yin Alhaji Musa Garu ya faɗa gaskiya yan Najeriya su gani a ƙasa ka gani ba a ce mana tattalin arziki ya hau ba kuma yan Najeriya suna suna cikin wani hali wallahi a harkar nan da muke muna harkar irin furoziyan da sauransu wallahi malama muryar mutanen da suke mutanen da suke wani hali a ƙasar nan wallahi Allah ya yi yawa da su gaskiya ya kamata a tausaya talaka don talaka suka zaɓi wannan gwamnatin gaskiya in talakawa kuma suka juya wannan gwamnatin ba gaskiya ba za a ji daɗi ba don wallahi talaka ma sun fara dawa da karake wannan gwamnatin a daina zagin yan majalisu ko ana zagin wasu ya kamata a canza su mana a canza minisoci da ya kamata shugaban kasa a canza minisoci gaskiya gwamnatin nan ta tafi daidai gaskiya inda talaka za su ji daɗin wannan gwamnati malama maryam ki tashi lafiya to mun gode malam gali umar daga plateau yanzu kuma bari mu je jihar adamawa Hello ranke dade. Barka ka dai da wa muke magana. Ina magana da Dallami ne Umar. To Malam Dallami muna jan ka. Eh to a gaskiya lamarin tattalin arzikin nan dai bai cancanci a ce gwamnati tana rubin talakawa ba a da yaushe. Hmm. Ya kasance al dinga faɗa mana gaskiya shine mafi alheri. Mun gode. To mu ma mun gode Malam ɗanlami yanzu kuma bari mu je jigawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da Murtala mai robi da ke ja Jigawa mai gatar Logame. To Malam Murtala muna jan ka. Yawwa ni gudunmuwar da zan bada a kan wannan shirin da kuke yi. Ya kamata ci shugabannin mu suna jin wannan shirin da muke yi. A ce wani duk wata jiha a samu wani shaguna ba ɗaya ba biyu ba a ce abu na gwamnati na bangaren kayan abinci to dalilin wannan sai ga an samu afuwa to mun gode malam martala mai robobi jihar jagawa yanzu kuma bari mu leƙa jihar neja assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana kuna magana da injiniya lawal sanko koloma To injiniya muna jan ka. Mene ne ra'ayinka injiniya? Oke, ina dawowa ne yanzu kama ku da ne darasin da ake magana akan Muna so mu ji ne cewa shin ta wanne bangare ne kake ganin alamar Najeriya ta fita daga kuncin tattalin arziki kamar yadda rahotanni ke ba da bayani. Sai eh, ɗanin gaskiya mu kanmu da muke tare da talakawa muna gidi kuma muna gani dangane da irin yanayin da talakawan najeriya ko ba gaskiya ba hmm. domin allah ya sa ana cikin masu rikon shugabannin masarautu yana mai unguwa ɗan kolin mabriya a can jihar ne da karamar hukumar mulki kamar da hmm. to kan zauna da jama'a ni kan ta jin ra'ayoyinsu da suke ta faɗa to a nan kai na kuma sun yi zamanto ina da harafi na ma'aikatan gona a zugur kan da mai ibi To injiniya sai dai kuma lokaci ya ɗaga mana hannu mun so da mun ji cikakken bayani daga gare ka mun gode ga dukkan waɗanda suka kirawo mu a yau. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumomin ƙasa Azbajan sun kama babban editan kamfanin dillancin labarun Tiran inda suka yanke mashi hukuncin ɗaurin wata uku har zuwa lokacin da za a tuhume shi akan zargin kin biyan haraji da wuce gona da iri wajen amfani da mukaminsa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin Amurka Heather Nawood ta ce Amurka ta damu ainin akan kamu da ɗaurin wata uku da aka yi sananne kun babban editan kafar yada labaru mai zaman kanta guda ɗaya da ake da ita a ƙasar Azerbaijan. na kamfanin dillancin labarun Turan, Muhammad Alibab da aka kama a 24 ga watan Agusta inda aka ɗauki tsatsauran mataki a kan kamfanin ta hanyar hana shi amfani da asusun ajiyarsa ta banki, sannan kuma zargin shi da ƙin biyan haraji yana tada hankali. miss Nawat ya kara da cewa waɗannan matakan da gwamnatin Azerbaijan ta ɗauka na tauye 'yancin ɗan jarida da kuma ci gaba da tauye haƙƙin bayyana ra'ayi na cikin sabon salon da gwamnatin take amfani da su na hana mutane damar sauraron gidan Radio Free Europe da Radio Liberty da sauran kafofin watsa labarai na yanar gizo masu zaman kansu. A saboda haka gwamnatin Amurka take kira ga ƙasar Azerbaijan da ta yi saurin sakin Mehman Aliyev da dukkanin waɗanda ta ɗaure saboda sun yi amfani da 'yancinsu kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa da na OSCE suka tanada. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa yana fatan 'yan majalisa za su yi ƙoƙarin ɗaukan matakin kare 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama daga mai da su zuwa ƙasashen su na asali, duk da dai ya ɗauki matakin kawo ƙarshen shirin da ya hana a mai da su ƙasashen nasu. Da aka tambaye shi a fadar White House ko yana ganin 'yan majalisa za su yi wani abu akan bakin hauren, Trump ya ce ina fata za su yi, ina da zaton za su yi, bakin hauren sun shigo amurka ne da iyayensu shekaru da dama da suka wuce ba tare da izini ba Trump ya fuskanci suka mai yawa daga wajen 'yan jam'iyyar Democrat da kuma wasu daga cikin 'yan jam'iyyarsa ta Republican game da wasu shugabannin 'yan kasuwa a Amurka sakamakon yunkurin ruguje shirin na daka wanda tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya shirya shi ga bakin haure marasa izinin zama wanda ya ba su damar samun zama yin karatu da kuma aiki a Amurka har ma da shiga aikin soja. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Musulaiman Tarawali, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.